Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji bayani dangane da tasirin yawan ɗauke wutar lantarki a kan masana'antu a nan Yamai. jama'an kiwon lafiya na kungiyar sinazat sun fara wani yajin aiki wato a sauran yankuna za mu da al'amuran kewakana a makarantu bayan an yi shiga makaranta a hukumance a ralatin da ta gabata a shirin musamman za mu ji yadda iyaye ke ƙoƙarin mallakawa wa 'ya'yansu tufafi na makaranta wato teni. ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Yawan ɗauke wutar lantarki da ake yi a kwanan a Yamai na kawo cikas a cikin masana'antu. Abubakar Ramadaji shugaban wata masana'antar ɗinkin teloli ya yi muna ƙarin haske dangane da halin da ake ciki a sakamakon yawan ɗauke wutar lantarki inda muka same shi a unguwar More. gaskiya akwai illoli ah, da yawa da muke da samu ɗauke lantarki dan ga in wanda ke iya yin kwamfiya uku yanzu har ka ta na online ga in ya lokko guda ma mutum bai samu nan ta zo ta kai eh, ta kuma ta ta kuma la ta la ta muna aiki da eh, ta ta ta zai ta ba ta yanki ta ke ta don ta da ta iya tumar da fatan zaku mun afuwa dangance da rashin kyawun wannan sauti mazana garin gaya sun dace hanyar kwalta hanya mai muhimmanci sosai a harkokin tattalin arziki musamman da makwabciyar kasa benin To komi ya yi zafi ga amsa a cikin wani rahoto na wakilinmu Dauda Hassan. A sanyin sahiya ne dai mata, maza da yara na jihar Gaya suka fito da fifi bisa ɗaya ɗaya hanyar da ke wucewa a nan jihar Gaya abin da ya jayo hana zirga-zirga ta mota da motoci. Ɗaya daga cikin wa'annan masu da jijiyoyin wuya, matsala hanyar ga ta Gaya ya ishe hanyar da aka fara yau da shekara shida har yau ta gaza karewa. Sun gaji da abubuwan gada ake musu bisa gyaran hanyar ga wadda take karewa asara da yawa aka yi bisa ga hanyoyi mutane suka ce ya ishe su ya ishe su mafarin kenan kaga mutane sun fito yau da safe hukumomin garin ga gudan al'amari kai yayi nisa sun nemi tattaunawa da yan gari wanda suke tada jijiyoyin wuya cewa malam Hamidu Ahmadu mayar na komin Irban ta gaya wanda na tuntuɓa ta yau talfo tare ne za su cimma gurin. A gaba ɗayan mu mun yarda da kan cewa za mu dakata a sati biyu mu gani menene mahukunta za su bayan wannan sati biyu dukan mu ne za mu farma hanyar ga ta gari sai an samu tabbatattan zance a yanzu dai kura ta lafa kuma an fara ci gaba da zirga-zirga sannan akan hankali daura san daga doso tidiyo kalangu Jama'an kiwon lafiya magoya bayan sabar kungiya mai suna Sinazat sun fara wani yajin aiki na kwanaki biyu a yau tare da Jalalo a jihohi bakwai na ƙasa ma banda mai Jama'an na nuna bakin cikin su ne dangane da halin ko in kula da ofishin ministan kiwon lafiya ke nunawa dangane da koke-koken su. Musa Tanda shine sakatare janar na kungiyar Sinazat da reshen Doso ya yi wa wakilin da Hassan karin bayani. A hal yanzu akwai abokanin aikinmu na Tilaberi Zandar da kuma waɗansu a cikin yankunan Doso da Tawa da har yanzu ba a biya su albashinsu na watanni hudu zuwa biyar ba. Don haka muka ɗauki aniyar miƙawa ministan kiwon lafiya jerin bukatocinmu wanda bai ma samu damar duba abubuwan da suka kunsa ba. Bayan haka kuma mun miƙa wata wasiƙa na neman zaunawa bisa teburi ɗaya da minista domin tattauna matsalolinmu da zuma samar da mafita. Amma sai dai kash bukatan hakan ta ci tura. Bukatocinmu sun karkasu gida biyar ne. Na farko sun hada da ɗauka abokanin aikinmu 'yan kwantaragi zuwa aikin gwamnati na dindindin ba tare da wata jarabawa ba. Na biyu kuma akwai maganar rubuta sunayensu a asusu. Akwai kuma na biyan mu a cikin lokaci da kuma duba yarjejeniyar aiki. Na biyar kuma shine biyan mu kuɗaɗen ɗaukar nauyin marasa lafiya kyauta. Shiga makaranta na shekarar 2016-2017 bai gudana ba kamar yadda ake bukata a ran 19 ga watan Satumbar a dalilin yajin aiki na kwanaki da kungiyar ɗaliban makarantun lise da na kule suka kaddamar. a yau ne ya kamata al'amura su daidaita sai dai kuma abokan aikinmu sun gano cewa babu wasu harkokin karatu da ke wakana a cikin makarantun muntari muhammadu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto makarantar isa kwarambe da muka fara ziyarta mun tarar da 'yan makaranta kwarara da suke a cikin harabar makarantar suna tattaunawa tsakaninsu wasu suna kai kawo tsakanin ma'aikatar magabatan makarantar domin duba inda aka rataba sunayensu a ajujuwan da za su kasance bayanin cewa a nasu bangare magabatan makarantar sun bayyana cewa suna bisa hanyar karasa jera sunayen ɗalibai domin sanin kowane ɗalibi inda zai kasance domin ɗaukar darussa. A bangaren lisai kase baka jin komai sai hayaniyar ɗalibai a yayin da magabatan makarantar mun tarar da su suna wata haɗuwa. A ɗaya bangare a makarantar lise municipal shiru kake ji ba komai sannan kuma ba mu tarar da magabatan makarantar ba a yayin da muka halarci yi makarantar ana iya cewa dai zuwa ranar yau karatu bai soma gadan-gadan ba wannan kuwa ya biyo bayan kiran ƙauracewa komawa makaranta da ƙungiyar ɗalibai ta yi bayan da suke buƙatar gwamnati ta biya musu waɗansu jerin buƙatoci da suka gindaya mata. A gaida Muntari Muhammadu, a jiya ofishin ministan kula da ƙananan makarantu ya soma gudanar da wani taro da ya haɗa shugabannin sassa daban-daban masu kula da ilimi a ƙananan makarantun. tsawon kwanaki biyu mahalarta taron za su yi nazari domin zakulu hanyoyin inganta bayar da ilimi wani guri aka sa gaba kuma a ina aka kwana a game da taron aliyu bukari jam'iyyar ofishin ministan kula da ƙananan makarantu ya yi wa musa hassan ƙarin bayani tun jiya lalle muke nan muna aiki tukuri muna tunani akan ya za a eh, samu eh, tarbiyya mai inganci duka yankunoninmu takwas da kuma nan portion central duka kowa ya zo ya ba da nashi ra'ayi bisa yadda ya kamata a yi a samu tarbiyya mai inganci sanin kowa ne shekara zuwa shekara duka tarbiyya ta barbaya ɗaya ta kai shi ya samu ka ɗauko wannan kalamun ya za a yi jagoranci don a samu tarbiyya mai inganci yankunan sun ka zo sun ka faɗa mana su a nasu gani ga yadda ya kamata sai bayan haka nan aka kasu kashi shida kowa shi ta shi a ƙara yin nazari a gani ya ya kamata a samu tarbiyya mai inganci eh, da gani na ba za a samu wata matsala ba ta tashin lakwal saboda tun cikin watan je aka yi affectation ta mushina ta ƙasa gaba ɗaya yankuna duka tun cikin watan ut an kai musu kayayyaki ina jin yankunan da ba a biya ba an fara biyan su ina jin nan zuwa tashin lakwal duka ana biyan kenan in shine an matsala wannan matsala za a goge Wato kun saurari Aliyu Bukari jami'a ofishin ministan kananan kula wato ofishin ministan kula da kananan makarantu a Hiroshi da Musa Hassan. Bayan bayanin kungiyar alkalai ta saman da masanin dokokin shari'a maina karte kan studio Kalangu dangane da cece kuce da ake akan batun nadin shugabannin kotu mai kula da yada wato yadda ake kashe kudaden gwamnati da kuma na kotun koli ko kwansai data a yau muna dauke da bayanin ministan shari'a maru amadu wanda ya bayyana cewa an yi waɗannan naɗe-naɗe a kan ka'ida. Abin ya yi matukar ɓata min rai ganin irin shin kalaman alkalan ƙasar Nijar da suka san dokokin shari'ar ƙasar Nijar da kuma sanin ƙasar Nijar ƙasa ce mai walwala tafiyar demokaradiyya kamar ƙasar Faransa. Inda Firayim Minista ne da kansa yake jagoranta taron majalisar mashawarta ta ƙasa. Inda da yawan 'yan siyasa sun taɓa riƙe wannan mukami na hukumar otin da ke kula da yanda gwamnati take kashe kuɗinta. Amma a yau sai gashi alkalai sun fito suna wani cece kuce suna kala kalamai waɗanda ba su da tushe balle a asuli suna magana an taka doka ya kamata su fito ƙararra su faɗa mana ina aka taka doka a yayin da doka ta ce ana iya naɗa jami'in shari'a ko kuma wani ma'aikaci amma ba abin mamaki ba ne saboda muna a cikin ƙasa ce da ke bisa turbar demokaradiyya suna iya su faɗi duka abubuwan da suke so su faɗi albarkacin bakinsu yanzu matakin da za su ɗauka domin ƙalubalantar wannan ƙudiri shine ban sani ba muna zaman jiran su kuma za maida musu martani. A gobe ne za a soma sallar lasar gishiri wato kirsale a yankin Ingal na jihar Agadez a halin da ake ciki shirye-shiryen sallar na gudana kamar yadda ake bukata. Wannan sallah ta shekara-shekara na hada makiyaya na Nijar da na kasashe makwabta. Abokin aikin mu Sumana Amur da ke yankin Agadez yanzu haka ya tattauna da Ibrahim Francois mamba a kwamitin da ke kula da tsare-tsaren sallar inda ya muna karin bayani akan tarihin wannan sallah. Lasar gishiri ya samo asali ne tun daɗewa, saboda idan ana ruwa dabbobi suna buƙatar gishiri, inda makiyaya daga tawa da maraɗi har zuwa tanut suna tahowa a nan inganta dabbobinsu domin lasar gishiri. To ainihin sallar lasar gishiri kenan. Su kuma hukumomi da suka tarar da al'adar sai suka ɗauke ta da muhimmanci, wanda a yau babbar sallah ce ta lasar gishiri. Sallar lasar gishiri kawai ya shafi dabbobin ingal ne, babu waɗansu dabbobi da da suke iya huce ingal. Kuma a lokacin idan dabbobi suka zo akwai ka'idajjen lokaci da ake keɓe musu. A lokacin mulkin mallaka ana bayar da wa'adin kwanaki goma sha biyar ne domin shiga da kuma fitar da dabbobi a wuraren. Kuma akwai wuraren da ba a bari a Amma yanzu da komai ya koma siyasa komai ya lalace. 'Yan Nijar da suka halarci wasannin Paralympic na nakasassu a Rio de Janeiro za su dawo gida yau daidai karfe bakwai da rabi na marice. Abin tuni shine Ibrahim Ɗayyabu da Balkisa Mamadu sun fafata ne a fannin tseren gudu na metar ɗari da kuma tsalin da ake kira so alongiyar da kuma wato jifar disk a yayin wasannin da suka gudana daga bakwai zuwa sha takwas ga wannan wata na Septembar a kasar Brazil. To yanzu kuma sai a dakace mu. Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirinmu na musamman. Saka tufafi iri ɗaya ko tuni abu ne da ya zama tilis ga ɗalibai a cikin makarantu. a wani lokaci na komawa makaranta a makarantun firamare da kuma na koleji duk da yajin aikin da ke gurbata lamarin yayin na kokarin sayan tufafi a yayin da kakar masu sayar da tc ta yanke saka ga karin bayani a cikin wannan rahoto da muntar muhammadu ya haɗa muna Muhammadu Ibrahim mai ‘ya'ya uku ‘yan makaranta mun yi kitibis da shi a babbar kasuwar birni mai inda yake ciniki tsakanin sa da mai sayar da tisi ko kuma yadi domin saya wa ‘ya'yansa ‘yan makaranta wanda wata ɗawainiya ce da iyayen yara ‘yan makaranta suke yi duka da irin kokawa da rashin kuɗi da ake yi dalilin shagugulan da aka yi na babbar sallar da ta gabata. Abin da ya kani kasuwa ina da yara uku su ne na zo in nema matenu na, na lakwal. An yi sallah ga lakwala ta shigo don tsadar rayuwa ta karu ala dole mu he da muka shiga bashi a banki furke mu samu mu hudda kanmu don ka muna roƙo ga faran da lafi yanzu lakwal baya sha da baya tsada dai ne ake karuwa ciki don ka mutum ya tsara iyalin shi don ya samu ya hudda kanshi A bangaren masu sayar da TC ko kuma yadi a babbar kasuwar birni mai sun bayyana cewa a wannan lokaci suna samun kasuwa kwarar da gaske suna cabawa. Ni ina sayar da TC ne cewa da yadi a nan babbar kasuwa. Tun lokacin babbar sallah mutane suna zawa saya TC. Amma yanzu da makaranta ta soma an fi zawa saya saboda ɗinka tufafin makaranta. Kuma mun tanadi TC da kowa zai iya saya da dai ƙarfinsa. Muna sayar da meta ɗaya na yadi ne a kan shika da hamsin dari uku abin da ya sama haka muke sayarwa. Wannan wani ƙarin kashin kuɗi ne bayan sayan kayayyakin karatu wanda ɗawainiya ce ga iyalai masu yawa. a da muntar muhammadu da ke da wani rahoto a cikin shirin namu na musamman wanda shi muka karshen labarin namu na yau kar ku manta a can wajen karfe shida da minti goma sha biyar za ku tarbi shirin forum da studio kalangu da harshen faransanci anan muke cewa a huta lahiya.